Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi. Yau Juma'a sha hudu ga watan Yuli na shekara ta 2023. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an sha labaran duniya za a ji cewa hukumar alhazan Najeriya ta sha alwashin ɗaukar matakan ladabtarwa a kan jihohin da suka take ka'idojin hukumar na barin mata masu juna biyu yin aikin hajji. ma'aikatar mahajjatan najeriya ta sa ka'idoji akan cewa kowane jiha idan za su zo mace sai ta bada fitsarinta an bincika an tabbatar akan cewa ba ta da ciki to sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin shirin sannan kuma za a ji irin matakan da gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu take shirin dauka don shawo kan matsalar yunwa da rashin abinci bayan da majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa yankin arewa maso yammacin najeriya na iya farawa cikin wannan matsala jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakaran da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga mukaminsa bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakaran Yevgeny Prigozhin suka yi wanda aka dakatar. Manjo Janar Ivan Popov, kwamandan runduna ta hamsin da takwas a yankin Zaporijiya, wanda ke da mahimmanci da Ukraine ke ƙoƙarin ƙwatowa. ya faɗa a wani saƙon sauti da aka turawa dakaransa a daren laraba cewa an sauke shi daga mukamansa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan ƙasar wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amana ga sojojin rasha da ke ukraine Popov ya ce shugabannin sojan ba su ji daɗin maganganun da ya yi ba game da ƙalubalen da dakaransa ke fuskanta musamman akan ƙarancin na'urorin da ke gano makaman atileri na dakarun Ukraine lamarin da ya janyo hasarar rayukan sojojin Rasha da dama. Ga dukan alama manyan hafsoshin suna ganina a matsayin wata barazana kuma cikin gaggawa suka ba da umarnin a kore ni. matakin da ministan tsaro ya sanya wa hannu cikin kwana ɗaya kacal a cewar popov ya ƙara da cewa sojojin ukraine ba su iya samun galaba a kan dakarunmu ba amma babban kwamandanmu shine ya kunna mana wuta ta baya ya kawo koma baya ga sojojinmu a wannan mawuyacin lokacin Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia a jiya Alhamis. Tattaunawar da Amurka ta ce na zaman wani bangare na kokarin daidaita dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron ƙungiyar ASEAN ta ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da ake yi a birnin Jakarta. Burinsa shine a buɗe kofar kyautata hulɗa. don fayyace muradan amurka a kan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage hadarin rashin fahimta da yin kuskure a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller wannan shine abin da duniya ke fatan gani daga amurka da china a cewar miller a cikin wata sanarwa ana kuma sa ran ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov zai halarci tattaunawar taron kungiyar ta asean To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Maryam za ta sake dawowa ta karanto mana sauran labaran. Yanzu ga rahotonmu na farko. aikin haji da ake gudanarwa a kowace shekara ba abu ne da ake da tabbacin yadda zai kasance ba a duk da irin shirye-shirye da ake yi don ganin cewa komai ya tafi daidai sai dai kuma a wata hira da hawa umar ta yi da dr sa'idu ahmad dumbulwa ya shaida wa muryar amurka cewa kowace shekara tana zuwa da irin nata kalubale kuma cikin matsalolin da suka fuskanta wannan shekarar akwai batun mata masu juna biyu wanda ya saba ka'idar hukumar ga tattaunawar shi da hawa umar kowane haji yakan zo da nasa matsaloli ɗaya daga cikin matsaloli da muka samu a wannan shekara na game da kula da lafiyar mahajjata ɗaya daga cikinsu shine ainihin cunkoso wadda ita cunkoso ko kuma mutane ya zama sun yi yawa a wuri yakan haifar da wasu ababe kamar misali gona ce tana da taki to gona mai taki kin ga za ta yi fure ta yi yabanya haka cuta tana bukatan wuri da yake cunkoso da kuma ƙazanta don ta ainihin samu wani cutuka ta faru a arafa za ka ga akwai zafi da wahala amma kuma akwai cunkoso wannan cunkoso yana da alaƙa da yawan mutane da suka zo bana alhamdulillah kuma yana da alaƙa da akan cewa rashin ilimi da yawancin mahajjata wanda ba su iya karatu ba ko ba su iya rubutu ba ko ba su iya amfani da wannan wurin da ake bayan yi ba ko kuma amfani da famfo irin wannan abun ba ya kasance za ka ga sun je ba su iya yi ba sun dawo ko kuma tsofi ne ba za su iya yin wannan ababen ba a mu yi la'akari akan cewa kasance mun san akwai wurin mutane dubu goma sha biyar tsofaffi wanda suke shekara sittin da sama da haihuwa suka je to wannan ababe yana ɗaya daga cikin ababen da ya sa aka samu wasu matsaloli wanda ya sa lokacin amina a ganin haka muka ainihin ta da tawaga tawaga suna bin tenti tenti suna wayar da kan mahajja ma'aikata suna musu bayani akan ainihin yin tsafta da kare kansu saboda kiyaye ko aikewa fitowar annoba wadda zai iya yiwa annoban ta fito saboda wannan al'amuran da ake ciki wadda muka bi muka kuma wayar da kan mutane bayan mun bar mu na mun dawo a makka ban aka gama wannan aiki mutane sukan gaji sukan dawo su suna buƙatar magani maganin ciwon jiki ko kafa ko ciwon kai ko hawan jini a yasa muka ƙara buɗe wasu clinic clinic a cikin makka saboda mutane a dinga lura da su mu tabbatar akan cewa ma'aikatan suna zuwa suna yin aiki korafin da marasa lafiya suke yi ana bin sa akwai magani idan ba magani a bukaci a kawo magani da suke bukata don a taimaka musu bisa tsari na ainihin mahajjaci da zai zo kasar saudiya saudiya ta ba da umarni akan cewa bata yadda mace mai ciki ba ta zo kuma kasancewa ma'aikatar mahajjatan najeriya ta sa ka'idoji akan cewa kowane jiha idan za su zo mace sai ta ba da fitsarinta a an bincika an tabbatar akan cewa ba ta da ciki kafin mu farga sai muka ga akan cewa wasu sun biyo ta bayan gida sun zo da ciki suka zo suka haihu wata haihuwar ma sai da aka yi mata cs amma daga baya allah ya karbi da su kasance wannan shugaban shi ma'aikatan mahajjata na najeriya da kuma kwamiti dinmu na kula da lafiyar lafiya za mu fito da manufa da za a bi don ainihin tabbatar duk macen da ta zo ko kuma jihar da ta bar mace ta zo da shi za a sa wani ainihin hukunci akan duk wanda ya saba wannan abin yayi to lalle za a ci taronsa ko kuma za a ci taronta ita ita macen ko kuma taron jihar ma'aikatan alhazi kwasai na wannan jiha za a ci taronta wato yana kawo sa a dinga kallon najeriya ba ma iya bin doka ciwon kwakwalwa kala kala ce ya danganta irin wace irin ciwon kwakwalwa ne ya same ta wala allah kawai confusion ne saboda makila hawan jini da sauransu rudewa ne kawai bayan ta huta za su samu matsa ko kuma eh, rikicewa delusional disorder ne ta rikici ta rasa ina take kaga sai an bukata sai an sa mata wasu abubuwa a jikinta ko sai an mata allura na musamman a mafi yawanci irin wannan yanayi na tabar kwakwalwa ba na hauka bane a ta zuwa wani lokaci in aka yi ba yi allura aka samu hutu aka yi bacci zuwa wani lokaci in ta tashi ka kuma ta warware gaba da Dr. Sa'idu Ahmad Dumbulwa kenan a hirar da muryar Amurka yanzu ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. Matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin Kabul kwanaki biyu a jere a wannan makon don nuna rashin jin daɗin su dangane da wani mataki da gwamnatin Taliban ta ɗauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancinsu. su. Matan sun ce matakin zai tilasta wa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci. Kiran da masu zanga-zangar suka yi wa shugaban Taliban Hibbatullah a kanza da kenan wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin Kandahar bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata. umarnin da da ya bayar na rufe dukkan masana'antun gyaran gashi na mata cikin wata guda shine na baya-baya a jerin matakan nuna wariya da daularsa ta islama ta bada abin da ya sa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bal'adama suka ba afghanistan lakabin gwamnati mai nuna wariyar jinsi. A jiya Alhamis ƙasar Siriya ta faɗi cewa za ta ba Majalisar Ɗinkin Duniya damar yin amfani da wani mashigi a kan iyakar ƙasar da Turkiyya don kai agaji ga miliyoyin 'yan Siriya da ke zama a yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnatin. gwamnatin jamhuriyar larabawa ta siriya ta ɗauki matakin ba majalisar ɗinkin duniya da hukumominta na musamman izinin yin amfani da mashigin bab alhawa don kai kayan agajin jin kai ga farar hular da ke bukata a arewa maso yammacin siriya tare da cikakken haɗin kai da haɗin gwiwar gwamnatin siriya tsawon watanni shida daga ranar 13 ga watan yuli na shekarar nan ta 2023 abinda jakada bassam al-sabah ya faɗawa manema labarai kenan a zauren majalisar ɗinkin duniya an dai ta takaddama a kan yin amfani da mashigin bab hawa daga turkiya zuwa arewa maso yammacin siriya gwamnatin shugaba bashar al-assad ta so duk wani agajin jin kai da za a kai ya bi ta birnin damascus ya kuma ratsa ta fagagen daga a yankunan da ake rikici a cikin siriya a ranar talata rasha da ke hulɗa da siriya ta yi amfani da damarta a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wajen hana ƙudurin tsawaita wa'adin wani mataki da aka ɗauka a baya da wata tara da ba ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya damar bi ta hanyar bab alhawa su kai kayan agaji. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na gaba bayan wani rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a kwanakin baya a game da wasu ƙasashen afirka da za su iya fuskantar matsalar yunwa sakamakon rashin wadataccen abinci wanda galibi matsalar 'yan bindiga da rikice-rikice ne ya yi sanadiyar wannan matsalar yankin najeriya arewa maso yammacin najeriya ya kasance cikin waɗannan kasashe dalili kenan da ya sa sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yunkura domin kare al'ummomin yankin daga fadawa cikin wannan haɗari. na yunwa ga nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton hasashen samun karancin abinci a Najeriya musamman ma yankin arewa maso gabar, inda wasu dazuka 'yan ta'adda ke yi wa manoma barazana. Ba mamaki shi yasa shugaba Tinubu alwashin magance kalubalen da ya haɗa da ambaliyar ruwa. Abdulaziz Abdulaziz mai taimaka shugaba Tinubu ne kan labaru. Tsari da gwamnati za ta fitar da shi nan ba da daɗewa ba domin raba manoma kayayyakin aikin noma musamman iri da kuma taki a ƙarfafa mutane su yi noma. An tsorara matakan tsaro a wuraren da ake da matsalar tsaro ya zama cewa ba a samu wasu ɓata gari da suka hana manoma zuwa gonakinsu ba. Ana ƙoƙarin a ƙara faɗaɗa ma ƙasar noma ya zama na cewa an ƙara samun yalwar ƙasar da za a iya nomawa domin samun abinci abincin da za a ci har ma kuma a samu kayayyakin noma da za a iya fitarwa a kasashen waje shi shugaban kasa dai ya sake fito da wani tsari zai taimaka wajen karyo da farashin kayan abinci ko da an samu ambaliyar ruwa a wani abu makamancin haka da zai shafi harkar noma to ba za a samu matsala ta yunwa ko kuma karancin abinci a ƙasa baki ɗaya ba A nan manomi Isa tafi da mafin da ya ce sai fa an ɗau matakan zahiri fiye da samar da iri ko taki. Tallafi kawai a zo a ce an kawo taki an kawo iri ba zai iya sa manomi ya yi noma ba don bayi da komai a hannunsa. Sai an fito an cire itatuwa an shuka an sa magani za a yin bohol saboda a yi noman damina da rani a lokaci ɗaya. Akalla kowane lokal gamman a samu a hekta ɗari biyu zuwa ɗari a sa mutane arba'in hamsin wanda za a ɗauki biyu bisa uku da kayan a ba su ɗaya bisa uku da kayan a hana yunwa. A nasa hangen ɗan majalisar wakilai ta tara Shehu Koko ya ce in dai za a raba takin kyauta kamar yadda aka yi a jihar Kebbi to za a ƙarfafa gwiwar ƙananan manoma. idan gwamnati ta saya taki tana dan rage kuɗi ne ta baiwa manoma kuma su saya amma wannan shekaran gwamna ya saya har na naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku kuma yake a bayar wa al'umma kyauta manoma su yi amfani da shi su sa gona saboda a samu sauki wannan ma yana daga cikin sauƙawa manoma akan abubuwan da suke faruwa na tsadar rayuwa so ina son kuma amfani da dama gwamnoninmu na arewa musamman arewa maso yamma kebbi sokoto zamfara jigawa da kaduna da katsina su koyi da wannan abin da gwamnan jihar kebbi ya yi da ta nasu idris kauran gwando. najeriya mai kimanin mutum miliyan ɗari biyu na da akasarin jama'a da ke rayuwa a ƙasa da ma'aunin talauci na majalisar ɗinkin duniya na samun ƙasa da dala ɗaya a wuni wato wajajen naira ɗari bakwai da hamsin a yanzu inda janye tallafin fetur ya ƙara zafa kuncin. amma duk da haka nasarar barin amfani da tsoffin kuɗi ta sanyaya zuciyar jama'a. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga a shakata da wannan faifan. Daure kai wa kanka tanadi, uwa kenan domin ranar ƙarshe kakata duhu kalli gabanka amma kare ka hangi aiki na wani duniya hasa fa na lura wata ran ƙasa zai dawo sannu sanna ba ta hana aje sai dai a ce an sha fama an sha fama me kake nema ne a duniya har kake da kanka ka kashe wani dan kai kuɗi ko mulki ba da dama a yi sabo ko a yi safi a yi shirka da hun bukata ta duniya in ka same ta ina za ka kalli robert mugabe gani na ya yi mulkin ya shimfi kalli dafi mazan fama ya yi mulkin ya shuɗe idan ɗaukaka haka ke nema ne wai ina Michael Jackson ya yi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari malabari ne ina za mu je fa na lura wata ran ƙasa zai dawo sanna sanna ba ta hana aje sai dai a ce an shafa ma an shafa ma. me kake nema ne a duniya har kake da kanka ka kashe wani dan kai kuɗi ko huta ko mulki gaba da dama a yi sabo ko a yi zagi a yi shirka don bukata ta duniya in ka same ta ina zaka kalli robert mugabe ganina ya yi mulkin ya shuɗi kalli dafi mazan fama ya yi mulkin ya shuɗe idan ɗaukaka haka ke nema ne wai ina Michael Jackson ya yi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni Elizabeth ta sarautar ta ƙara me kake damun kanka maburin ka ta'addanci wai ina hitulani ya yi yakin ya shuɗe duk yawan harsashinsa ka bi duniya a sanna a sannu wata wannan haka yake yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da minti da kusan minti ashirin ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka matsanancin zafi da ake fama da shi a faɗin duniya shi ya ɗau hankalin ƙwararru da ma al'umma a faɗin duniya kuma a yau dr murtala uba muhammad na sashen kimiyyar ƙasa na jami'ar bayero a kanan najeriya ya yi mana fashin baki a kan el nino wani al'amari da ake alakanta shi da yanayin matsanancin zafi musamman irin wanda ake fama da shi a 'yan kwanakin nan El Nino abu ne da yake da alaka da yanayi yana da alaka da kadawa iska akwai iska da ake cewa air mass wacce take iska ce mai karfi da take kadawa to iskan nan takan bi ta saman teku duk lokacin da ta zo ta saman teku zai zamana ta kada ruwan teku din nan igiyoyin teku sai motsa to galibi saman teku shi yake da dumi sama da kasanta musamman a tekun pacific akwai abin da yake faruwa da ake cewa ensu wato shine el nino sea oscillation wanda yake wannan abu ne na yanayi da iska ko ka ce air mass take kadawa zuwa yamma lokacin da ta kada zuwa yamma ruwa da yake mai dumi sai ya yamma da haka abin zai taso a saman teku shine abin da yake mai sanyi sanyi idan ya zama na wannan iska da take kadawa ta kada amma bata kai ga tun kuɗa ruwan duka zuwa yamma ba sai zama an samu kuma an samu karyewa to wannan sai ya sanya shi wannan ruwa mai ɗumi maimakon ya kaɗa zuwa yamma sai ya kaɗo zuwa gabas to idan ya kaɗo zuwa gabas inda yake gabashin tekun na pacific ya zama da sun samu ɗumi an samu ɗumi to wannan shi ake cewa el nino kishiyarsa shi ne lanina to shi el nino a akan same shi a wasu lokuta wasu lokuta kuma a sami lanina to a wannan shekara ta 2023 abin da ya faru shine ko yake faruwa shine yanayin el nino el nino kuma zafi yakan janyo yana sa yanayin zafi ya ya karu don haka ba abin mamaki ba ne a waɗannan wurare da ma wasu wurare na duniya duk aka samu wannan yanayi na zafi ne tsanani wanda shi ne yanayin da muke ciki a yanzu kuma shi ya ta'azzara zafi duk da shi el nino da lanina dama abubuwa ne da suke a cikin yanayi a tun usulinsa Shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani ne a game da irin matakan da shugabannin duniya da ƙwararru suke ɗauka shawo matsalolin sauyin yanayi a tarukan COP da aka saba yi a kowace shekara. wannan al'amari ba karamin al'amari ba ne kamar yaushe abinda ake ta faɗa kenan dama cewar lokaci zai zo da ake ganin da ɗan adam da kuma tsirrai da suke doron ƙasa da kuma dabbobin da suke cikin ruwa za su iya fuskantar matsaloli irin wayannan da aka fara gani a yaushe in an tafi wayannan tarurruka da muke zuwa da yawa wani lokacin alƙawura ne ake yi ba a ma zo ga kan cewar yadda za a ci ɗabbaka wa'annan al'amura ba a yadda ma cewar za a iya ba da wata gudunmawa ta yadda za a tunkari wa'annan abu kamar da ake cewa ana so shi ma'aunin celsius in ya sauka ƙasa da yadda ike ba za a cimma wa'annan al'amura ba kamar yadda ake so har sai an rinka cika alkawura ɗin da ake gani misali cewar kudaden da su manya-manyan kasashen duniya da suke alkawura kamar lokacin da aka je cop 26 a birnin glasgow alkawarin ma da aka dauka cewar za a samar da kudin shi ya dauki hankalin kowa shin ma kasashe tun wancan taron da ake yi cop 15 shine daman ya fara ɗaura ɗamarar cewar ya za a yi ma a san cewar ko kuma an san cewar an yadda kuma cewar akwai matsaloli da za su fuskanci duniyar baki ɗinta amma bayan an zo glasgow aka yadda ma cewar a samar da wayannan kuɗin da za a fara maganar yadda za a tallafa wa ƙasashe da za su fuskanci wayannan matsalolin aka ɗauke shi aka yi tafi domin cewar an yadda da matsalar har amurka suka dawo kan turba sakamakon fita da suka yi daga wannan alkawura saudi arabia ita ma ta zo da tsarirkanta wanda za a samu na rage gurbatan muhalli din a rage ɗumamar duniya so har muka zo aka dawo shamal sheikh a birnin cairo nan ma babban abin da ma aka samu ci gaba shine an yadda cewar wayannan matsalolin da aka fuskanta misali ranar hudu ga wata dinnan cewa fa sai sun zo kuma ba inshora gare su ba musamman bare da aka yi ta samun matsalar ambaliyar ruwa an yi asara sosai wannan asara ta jawo cewar da muka je shamal sheikh yana daga cikin alkawuran da suka ɗauka manya-manyan ƙasashen an samar da kuɗin an yadda da cewar za a biya loss and damage a nasa ɓangaren kuma farfesa adamu idris danko ya shaida mani irin ƙalubalen da za a iya fuskanta nan gaba da makamashin sola wanda masana suke ba da shawarar fa irin fa'idar da ke tattare da shi wajen kaucewa matsalolin sauyin yanayi shi ma yana zuwa da nasa abubuwa misali batira da wannan panel panel na solar wanda ana ganin cewa nan gaba za su zama su ma sun kawo wani abin kyama domin za a rasa inda za a zuba su eh wannan gaskiya ne zai hakan zai faru shi harkar makamashi tun daga lokacin da aka fara fahimtar amfani da makamashi na daban gaskiya a koda yaushe yana kowanne yana zuwa da irin nasa nau'i shi sa ake tar gingimu da irin masu tono shi fetur ma a yanzu su ma suna da nasu nau'in matsaloli za su samar da cikin al'umma da kuma ma eh, eh, yanayin rayuwa na muhalli Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a kasance da mu a cikin shirin yanayi da muhalli na mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. An sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga mukamansa bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta. Wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi. manjo janar ivan popov kwamandan runduna ta 58 a yankin Zaporizhia, wanda ke da mahimmanci da ukraine ke kokarin kwatowa ya faɗa a wani saƙon sauti da aka tura wa dakaransa a daren laraba cewa an sauke shi daga mukamansa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan ƙasar wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amana ga sojojin rasha da ke ukraine Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia a jiya Alhamis. Tattaunawar da Amurka ta ce na zaman wani bangare na kokarin daidaita dangantaka tsakanin manyan kasashen biyu. Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron kungiyar ASEAN ta kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da ake yi a birnin Jakarta. burinsa shine a buɗe ƙofar kyautata hulɗa don fayyace maradan amurka a kan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage haɗarin rashin fahimta da yin kuskure a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin kabul kwanaki biyu a jira a wannan makon da nuna rashin jin daɗin su dangane da wani mataki da gwamnatin taliban ta ɗauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancinsu matan sun ce matakin zai tilasta wa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci kiran da masu zanga-zangar suka yi ga shugaban taliban a kunza da kenan wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin kandahar bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata ta masu sauraro da wannan ne muka kawo shirinmu na karshe a wato wannan ne muka kawo shirin na karshe a yau zuwa can an jima da la'asar da yardar Allah za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai mu Solomon Abu sai kuma injiniyan mu Charleston Mark ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya. Ma'asalam.